A shirin da ya gabata mun tsaya babi na bakwai wajen da. Tare da ɗan sa kan sai zaro babban ledan chocolate wanda ya ɗau sanyi sosai. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na takwas. Bismillahirrahmanirrahim. kafin dai mu shiga cikin karatunmu ba zan gaji ba dai zan ta nanatawa ta shata tutar arewa tv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 Fitinannin idanuwansa masu ɗauke da long eyelashes sai lumshi a daidai lokacin da ya ji ɗanɗano da kuma zaƙin chocolate ɗin ya mamaye harshensa. Wanda hakan ya sa shi sake tura chocolate ɗin a bakinsa tare da soma taunawa a hankali. Yana mai jin wani irin sanyi a ransa, tabbas duk sanda yake cin abin da yake so yakan ji wani irin gamsuwa na musamman. Musamman ma dai duk wani abu mai zaƙi, ƙwarai yana son zaƙi sosai da sosai. Abba da mami da ke zaune kuwa idanunansu kawai suka zuba masa. Musamman ma Abba da baya jin daɗin yawan shan zaƙin da Rayyan ɗin ke yi. Kowane lokaci shan zaƙi sai ka ce ƙaramin yaro. Shi kuwa Rayyan da har yanzu idanuwansa ke limshe haka nan ya ji a jikinsa cewar akwai ƙwayoyin idanun da ke kansa. Wanda hakan ya sa a hankali ya ɗan ware. Ice ɗinsa masu matuƙar kyau da ɗaukar hankali. Karab suka yi ido hudu da Abba, hakan ne kuwa ya sa shi ɗan gyara zamansa tare kuma da yin ƙasa da kansa. Saboda a cikin sakan biyu ya fahimci wani irin kallo Abban nasa ke yi masa. Zara cakulet ɗin da ke bakin nasa ya tare da ijiyewa gefe. Gadon hakan ne kuma ya sa mami da Ramadan ya murmushi shi kuwa Abba plate ɗin da ke ɗauke da crispy microwave potato chips and salad da kuma Union SOS ya tura wa Rayyan ɗin gabansa. Tare da cewa, maza ka cinye wannan. Plate ɗin da abban nasa ya turo masa ya kalla tare da ɗan zaro idanuwansa. Kana lokaci guda kuma ya canza yanayinsa ya zuwa shagwaba a kasalance cikin kuma muryar da ba kowa ke jin ta ba ya ce, Abba duka wannan zanci. I e, duka kuma yanzu nake son ka ci, Abba ya faɗa cikin tsare gida. A hankali ya saukar da idanuwansa ƙasa saboda yadda ya ji muryar abban nasu ya san abin is seriously. Daukan plate ɗin abincin ne tare da fork a hankali ya kai abincin bakinsa bayan ya yi bismillah. Bai kuwa wani ci abincin sosai ba ya ɗago kansa ya kalli mami da ke cin abincin ta ita ma. Cikin muryarsa da ke bayyana rashin sabonsa da yin magana mai yawa ya ce, Please mami na kunshi da abincin nan ki bani tea. Dagowa Abba ya kalle shi, still kuma cikin tsare gida ya ce, A'a fa yau sai ka cinye abincin nan tas saboda haka babu wani ci ɗin da za a baka. Muryitattun idanuwan sai dan limshi cikin kuma yanayin da ke bayyana tsananin biyayyarsa ga mahaifin nasa ya ce. Ta ba amma don Allah a bani ti sai in haɗa na tabbatar abincin zai fi shiga. Yanayin yadda ya kare maganar yana karyar da wuyansa gefe ne ya sa abban sakin murmushi. cike da ƙaunar ɗan nasa ya ce, shi kenan to na yarda ka haɗa da ti ɗin. Jin haka ya sa mami tashi ta soma ƙoƙarin haɗa masa ti kamar yadda ya buƙata. Shi kuwa murmushin jin daɗi ya saboda dama shi ya fi son koyaya idan zai ci abinci ya zama yana miksin abincin da abu mai zaƙi. Ga shi kuma dama shi san baya da yawan cin abinci. Sometimes idan ya ci chocolate ɗinsa ya ɗaura da bottle water yakan ji sa daidai. haɗa masa ti ɗin a cikin mug mami ta yi ta miƙo masa ko da ya kurɓa bai wuce turi sifin ya yi ba ya ɗago kansa a hankali ya kalle ta cikin yanayi da salon maganar sai ya ce ayya mami na shiga bai ji daidai ba please ki kara min idanu mami ta ɗan zaro cikin yanayin mamaki ta ce rayyan shiga turi sifin amma ka ce bai yi maka ba kai dai kamshin shan zaƙi ya zamar maka jiki ta kare maganar tana mai kara masa shiga one spoon a cikin tea ɗin. Murmushi kawai ba tare da ya kuma cewa komai ba ya mai da kansa ya ci gaba da sifin tea ɗin shi. Sai times to time ne yake ɗaukar fatato ɗaya ya kai bakinsa. Nan ma kuma gudun kada Abba ya yi masa faɗa ne. Sai da ya sha kusan rabin tea ɗin kafin ya ɗago da kansa a hankali ya kalli Ramadan da ke cin abinci. Ramadan ya hospital ɗin ina fatan komai yana tafiya daidai ko? Ramadan kuwa tun abin da Hamman nashi ya tambaya ne ya sa shi dakatawa da cin abincin tare da cewa Alhamdulillah Hammarayya komai yana tafiya yadda ya kamata. Bayan wannan tafiyar ta kama ya Suleiman yana zuwa tare muke yin duk wasu abubuwan da suka dace. Idanuwan sai ɗan limshe tare da jinjina kansa tabbas daman ya san ko da baya nan Suleiman da rayya za su gudanar da komai yadda ya kamata. Kana ga sauran daktas ɗin kasancewar dukansu daktas ne waɗanda suka san aikinsu kuma kowannensu da irin ƙwarewarsa hirar asibiti ɗin da kuma irin manya-manyan ayyukan da suka yi a lokacin da baya nan ramadan ɗin ya shiga yi masa yayin da shi kuwa a hankali yake ɗan jinjina kansa alamar gamsuwa saboda zuwa yanzu bakinsa ya ɗan fara gajiya da motsawa Abba da tun ɗazun ya kafe su da idanuwa baya ko kyaftawa murmushi ne kawai ke bayyana akan fuskarsa. Yayin da yake yi wa yaran nasa wani irin kallo mai ɗauke da tsananin ƙauna haɗe da soyayya. Tabbas yana ji a ransa cewar yaransa garkuwa ne sannan koda bayan ransa da izinin Ubangiji za su ƙarasa ginin tubalin da aka fara gina sa. Za su ƙarasa da gina su da yardar Allah a kullum a kuma ko da yaushe yana alfahari da su. Tabbas a ko'ina zai yi alfaharin cewar 'ya'yan nasa jajirtattu ne kuma masu ƙwazo. Lallai wata rana za su cimma abin da suke so. Yana jin gamsuwa mai tarin yawa na riko da amanar su da Allah ya bashi da ba su gamsasshiyar tarbiyya. Jin da ya yi hirar tasu ta tsaya ne kuma ya sa shi kallon Rayyan tare da cewa, Rayyan ya tafiyar taka ina fata an samu abin da ake so. Kai Rayyan ɗin ya jinjina tare da buɗe bakinsa a natsaye ce, Alhamdulillah Abba, duk wani abu da muke nema na samu, dama kayan amfanin kamfanis ɗinmu ne na je siyowa. To kuma ba abin da ban samu ba, na yi odarin insha Allah kuma kwanan nan za su sauka a nan Najeriya. Kai abban ya jinjina cike da gamsuwa kana ya ce. To kai da ka je US kuma sai ga ka a Ethiopia har da karɓar wani kambun karramawa. Murmushin da ya bayyana fararen haƙoransa ya yi cikin kuma sakewa da mahaifin nasa ya ce. To Abba, ai a cikin iyafat na haɗu da yaran nasu har na taimaka musu. Shi ne fahimtar likita ne ni yasa dole aka wuce da ni ƙasarsu. Jin daɗin ceton ahalin masu muƙamin ƙasar ne yasa suka min wannan karramawar. Masha Allah, Allah Ubangiji ya ci gaba da taimakawa. Abba da Mami suka haɗa baki wajen faɗar hakan. Ramadan kuwa da ya kammala cin abincinsa, miƙewa tsaye tare da ɗaukar wayarsa da ke kan tabal ɗin. Cikin kuma yanayin nuna kulawa ga hamman nasa ya ce, Yawwa Hamma Rayyan bari na amso maka maganin rage zogin ciwo a cikin famasi ɗinmu. Kai kai Rayyan din ya jinjina yayin da shi kuma Ramadan ya sa kai ya fice daga cikin falon. Ko da ya fito daga cikin gidan nasu Direct mai nasara Pharmacy Nigeria Limited ya fa? Kasancewar kuma famasi din ba shi da wani nisa da gidansu, hakan ya sa bai wani ɓata lokaci ba ya dawo. Shi da kansa ya ɗauko bottle water marar sanyi tare da ɓare maganin ya ba wa Hamman nasa ya sha. Bayan Rayyan ɗin ya sha maganin ne kuma ya mike tsaye a hankali tare da kallon sa abban nasa. Aladabci ya ce abba ni zan je na kwanta don ina jin gajiya sosai a jikina. Kai abu ya jinjina masa tare da cewa to Allah ya tashe mu lafiya. Da Amin ya amsa kafin ya yi wa mami da Ramadan sai da safe. Kana kai tsaye ya nufi sashinsa da ƙofar shiga ta ke cikin babban falon. A nutse yake tattaki bisa step ɗin haurawa sama. A hankali ya murɗa handal ɗin haɗaɗɗiyar ƙofar tare da tura kansa a ciki, wani irin sassanyen ƙamshin rumfar shina da ya shaƙa ne, kuma ya sa shi lumshe idanuwansa wanda suke ɗauke da wani yanayi na musamman. Tabbas shi mutum ne mai tsananin son ƙamshi, wannan ya sa duk sanda ya ji ƙamshi sai zuciyarsa ta yi sanyi. A hankali ya buɗe idanuwan nasa tare da soma bin kyakkyawan falon da kyawun sai ya zarce tunanin mutum da kallo. duk da kuwa cewar babu yawan tarkace a cikin falon amma yanayin tsarin falon da kuma kayan da ke cikinsa na millions ɗin kuɗi ne ya ƙawata shi domin kuwa a cikin falon wasu irin haɗaɗɗun roma complete sofas ne masu masifar kyau yayin da aka ɗaura wani haɗaɗɗen gilas roma table a kan tsakiyar kafet ɗin a can ɓangaren dama kuwa wani irin makekin tibin plasma ne black na kamfanin samsung mai matuƙar kyau da tsada Still kuma haɗaɗɗun dark and golden ash color plain curtains ɗin da ke sakale jikin kowace door da kuma windows ɗin da ke cikin falon ne suka ƙara bayyana haɗuwar falon. Har lau kuma a cikin falon nasa tafiya kaɗan za ka yi ka iske wani haɗaɗɗen dining area da aka ƙawata sa da decoration na classic curtains masu kalar green. Sai kuma wasu ƙofofi guda biyu da ke cikin falon, biyu bedrooms wanda kitchen and dining area ke tsakiyarsu. Sassanyar ajiyar zuciya ya sauke a daidai lokacin da ya gama karewa haɗaɗɗen falon nasa kallo. Komai neat babu wani alama na da ke nuna cewar ya kai foto five weeks baya cikin ɗakin. Kasancewar duk kwanan duniya Ramadan na shigowa yana gyara duk abin da ya ɗan yi ƙura. Rigar seat ɗin da ke jikin shi ya zare a hankali tare da ijiye ta a kan sofa a hankali cikin takun da ke bayyana gajiyarsa. Ya ɗaya daga cikin tudo ɗin nan da suke ɗan nesa da juna. Soke hannunsa a kan ƙofar da ke ɓangaren damansa ya yi wacce ta kasance ita ce bedroom ɗinsa. Ko da ya tura kansa a cikin ɗakin kuwa wani daddaɗan ƙamshi da kuma sanyin AC ne ya buge shi. Still ajiyar zuciya ya sake saukewa musamman da ya ga yadda aka ƙawata original royal bed ɗinsa da sub sheet mai kyau. Kamar dai yadda ya ga falon nasa ni haka ma komai da ke cikin ɗakin babu wani abu na kushewa a cikin bedroom ɗin. Ɗan sunkuyawa ya a hankali ya zara takalman da ke kafarsa ba tare kuma da ya jira komai ba. Ya soma ƙoƙarin zare long sleeve ɗin da ke jikinsa bayan ya cire rigar ne kuma ya karasa gaban wani medium glass wardrobe. Kai tsaye bathroom ɗinsa ya wuce. Lalle ko a cikin bathroom ɗin nasa na sha kallo. domin kuwa hatta wajen da mutum zai tsaya ya yi wanka na gilas ne daga cikin gurin kuma kana iya ganin komai na cikin toilet ɗin. Ga wani haɗaɗɗen jacuzzi mai ɗaukar hankali wanda a cikinsa ke cike da tsaftataccen ruwa. A yanayin yadda yake jin kansa a matuƙar gajiya ne kuma isa bai wani ɓata lokaci wajen yin wankan nasa ba. Bayan ya kammala wankan ne kuma ya ɗauro alwala kasancewar haka ya sabar wa kansa baya taɓa kwanciya babu alwala. A hankali ya murɗa handle ɗin baturum ɗin ya fito hannunsa riƙe da wani towel yayin da gargasan jikinsa kuwa ke jike da ruwa. Sun yi wani irin kwanciya lif wanda kuma hakan shi ya sake bayyana hasken fatarsa. Cikin yanayin nutsuwar da ya zamar masa sabo ya tsane duk jikinsa tare da sawa gaban dressing mirror ya shafa mai a jikinsa. Bayan ya kammala shafa mai ɗin ne kuma ya bi jikinsa da wani men body spray mai ƙamshin gaske. Yana kammala duk wani abu da zai yi kuwa ya karasa gaban wardrobe dinsa, tare da ciro wani sabon tawul ya ɗaura akan kan waist dinsa Ya yi hakan ne kuma saboda sometimes ya fi jin daɗin bacci idan babu wani kaya mai nauyi a jikinsa. Kamar dai towel yana jin daɗin bacci da towel sosai. Numfashi ya fesar a daidai lokacin da ya amfani da wani remote wajen yin off na hasken wutar da ke cikin ɗakin. A natse ya haura saman tattausan gadonsa tare da kai hannunsa ya kunna tube sayan lab ɗin da ke gefen gadon. Aiko yana ijiye kansa a kan filo ya ji sautin kiran waya na tashi daga gefensa. Hannunsa ya sa ya ɗan dafa kansa a kasalance saboda Allah ya sani kwata-kwata a wannan lokacin baya son damuwa. Idan ya gaji bacci kawai yake so ya yi domin da hakan ne kawai zai ji shi lafiya lau. kallon sa ya mayar ga inda Ramadan ya ajiye masa wayoyin nasu uku wato Samsung da kuma iPhone ɗinsa wacce mental problem ɗin nan ta ɗazu ta kwankwatsa masa da tsinin takalminta wanda dududu ya san kuɗin takalmin nata bai wuce dubu goma ko dubu sha biyu ba amma gashi ta zo ta yi masa asarar dubu ɗaruruwa sai kuma 'yar ƙaramar wayar jawo wayoyin nasa ya yi a hankali tare da tura iPhone ɗin gefe ya ɗauki Samsung Ultra ɗin da take ta ringin Ganin sunan Suleiman na yawo a kan sikirin ɗin wayar ne kuma ya sa shi bikin kwal ɗin. Ko da ya amsa sallamar da Suleiman ɗin ke yi masa kuwa, shiru ya yi sai shi Suleiman ɗin ne daga can ɓangaren ya ce, Ya aka yi nake kira ɗayan layinka a kashe sai yanzu na samu wannan, ya kake fatan dai kana lafiya. Sai kin rainin hankali shi ne har da wani ce min ba yau za ka dawo ba, kai dai kam rayyan na ga ran da za ka daina muskilanci. Idanuwansa ya ɗan limshe tare da a ajiyar zuciya, kana a gajarce ya ce, Menene yake faruwa ai gani na dawo ko? Kai Suleiman ya girgiza domin kuwa idan da sabo ya saba da halin Rayyan mai nasara. Ba komi, na kira ka na sanar da kai kada ka manta, gobe ne fa taron likitoci da za a yi, hob za ka je ai. Suleiman ya faɗa da kulawa. Insha Allah, still ya faɗa yana mai gyara kwanciyarsa. Ok, to sai da safe, kurman dole. Mutum baya gajiya ma da shirin, Suleiman ya faɗa yana mai katse kiran. Rayyan kuwa a hankali ya zara wayar daga kan kunnensa tare da fesar da wani irin numfashi. Wanda kuma ya yi hakan ne saboda zugin da yake jin yatsar kafar sana yi masa duk da kuwa ya sha magani. Amma dai har yanzu yakan ji kafar na ɗan yi masa zugi. Labban bakinsa ya ciza da ɗan ƙarfi tare da idanuwan idanuwansa lokaci ɗaya ya soma tuna yadda yarinyar ta yi masa babban barna. Kuma ya dan saboda tsabar raini ko haƙuri ta kasa basa dan girman kai sai wuƙi-wuƙi da ta soma yi masa da mahan idanuwanta. Ya yi tsuki a bayyane tare da cewa, da wani ɗan bakinta kamar na tsuntsu. Dama irin waɗannan yaran san ba kai ɗaya gare su ba. ya kai ƙarshen maganan yana sake gyara kwanciyarsa tare da sakin kowane irin tunani ya kama ambatan sunan Allah a cikin ransa. Da haka bacci ya ɗauke sa yau ko samun damar duba sistem ɗin shi bai yi ba. Sahir Gates Palace Riyam Nasra ne kwance akan makeken bed ɗin da ke cikin ɗakin hotel ɗin da ya kama. Karfe sha biyu da rabi na safe kenan amma har yanzu wayar wayarsa ƙirar iPhone 11 Pro ne ke rike a hannunsa. Yayin da ya kwanciyar nan irin ta rubta ciki, gaba ɗaya hankali tunani da kuma natsuwarsa ya bada su ne ga wayar tasa inda yake ta receiving DM da kuma comment na mutane akan videos ɗin da ya sake ɗazu na shigowarsa Najeriya. Inda mutane da yawa kan yi masa message akan cewar suna matakar son su haɗu da shi. Ciki kuwa har da 'yan mata masu tambayar tambayarsa a wanne masauki yake. Domin a cewar su za su kawo masa ziyara burin mutane da yawa shine su haɗu da shi su yi videos. Wasu kuwa Zallar kyawun sane yake rudar su wanda hakan yasa suke bayyana maitarsu a fili. Ko kunyar kansu da addininsu ba sa ji a matsayin matsayinsu na musulmi kuma 'ya'ya mata. Wanda kowa ya sani mace na da matukar daraja amma ina wasu matan kam haka suke watsar da kansu kamar shara a bola. Shi kuwa Riyam Nusra a yau ya sake tabbatarwa da kansa cewa mutanen Najeriya na da matukar muhimmanci da mutunci da kuma iya kardama bako. Sannan da yawansu suna nuna masa kauna kwarai. Bayan ya gama amsa DM na mutane ne kuma ya eh, yi fastin videos ɗinsa wanda ya yi masa shi da Rayyan. Yayin da a kasan videos ɗin ya yi godiya da irin karamcin da Rayyan ɗin ya yi masa. Wayyo Allah, ai kuwa kamar jira mutane suke suna gama kallon bidiyon ya fara samun new comments da DM. Wanda shi kansu ba zai iya amsa su duka ba. Yayin da mafi yawancin mata kuma suka sake haukacewa nan fa kowacce ta fito ta fara maganganu kala-kala. har da masu tambayar sa wai don Allah ko zai haɗa su da kyakkyawan yayin shi shi dai ya gani amma bai yi reply ba bakin shi ya ɗan zumbura gaba tare da cewa wayyo wannan hamarayyan ɗin ya kashe min kasuwa fa duk an share ni sai maganar sa ake yi ya ƙara maganar da murmushi ana cikin hakan ne kuma sai ga kiran Nasir Ahmad ya shigo cikin wayar tasa ko da ya daga hira suka sha inda Nasir Ahmad ya dinga yi masa faɗin cewar bai kira sa ba da kuma mai yasa zai sauka a hotel saboda da a ce ya kira sa da ba zai taba bari ya sauka a hotel ba. Haƙuri Riyam din ya basa daga nan kuma suka ci gaba da hirarsu. A nan ne Nasir din ke tambayar a Riyam hotel din da ya sauka. Bayan ya faɗa masa cewar a Tahir ya sauka ne kuma suka yi sallama. Inda Nasir din ya shaida masa cewar gobe insha Allah zai zo nan Tahir Guest Palace din ya dauke su su tafi gidansu. Ahmad na kashe wayar tasa kuwa shi ma ya kashe data dinsa, saboda zuwa yanzu bacci sosai yake ji. Duk da cewar yana iya kaiwa har karfe biyu na safa online amma dai yau kam yayi tafiya ya gaji sosai. Dole yana buƙatar bacci cikin abin da bai wuce minti goma ba kuwa bacci mai nauyi na gajiya ya ɗauke sa. Washe gari a jere suka dawo daga sallan asuba Abba da Baba Maudo suna gaba. Kana su kuma suna biye da su da Ari da Hadi. Farfajiyar gidan suka tsaya wurin ayyukansu. inda su kuma kai tsaye suka nufi babban falon gidan ko da suka karasa a zaune suka samu mami hannun targe da tarbi tana ja ganinsu da ta yi din ne kuma ya sa ta sakin murmushi yayin da rayyan da kuma ramadan suka gaishe ta cikin girmamawa ita ko mamin fuska a sake ta amsa musu tare da tashi ta haɗa musu kofi mai zafi domin hakan ɗabi'arsu ce dukkansu idan suka dawo daga masallaci sai sun sha kofi bayan sun gama shan kofi ɗin ne kuma kowannensu ya haura site ɗin shi Rayyan dai yana shiga bedroom ɗinsa, kwanciya yi tare da jan blanket ya rufe jikinsa. Bayan ya rufe idanuwansa ne kuma ya soma gabatar da azkar ɗinsa na safiya. Domin neman kariya daga wajen Allah mahalicci mai kowa mai komai. Yana cikin yin azkar ɗin nasa ne kuma bacci mai nauyi ya ɗauke sa. Karfe bakwai AM daidai kuma ya farka sakamakon alam ɗin gefen bed ɗin nasa da ke ta ƙara. So mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya kada dai ku manta da sabuwar channel ita tutar arewa tv a taimaka a danna mu aisha musa subscribe a danna min kararrawar sanarwa magunguna nake kawowa na gargajiya yadda za a gyara jiki mata da maza da a shiga a samu magunguna